بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة تنهن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم ضيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدعب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوب وإن له لهافزون wato sun zo masa a cikin natsuwa sai suke faɗawa mahaifin annabi Yusuf arsilhu ma'ana gadan ka aiki annabi Yusuf tare da mu gobe idan Allah ya kai mu wato narta wato yarta wa yal'am wato kalmar yarta malamai sun mata fassara guda biyu fassara ta farko shine ya samu sakewa an dukunkuna yaro a cikin gida a bashi dama mu je da shi kiwo zai samu sakewa da shakatawa wasu malamai suka ce yarta zai ci ya sha kyauta domin an je daji akwai ruwa da zai sha akwai bishiyoyi da za a tsinki ƴaƴan bishiyoyin a ci ba tare da ya biya ba wayal absan nan yayi wasa wa inna lahu lahafizun lalle mu a gare shi masu kiyayewa ne kun ga da suka ce arsulhu ma'ana gadan ka aiki annabi yusuf tare da mu gobe suna nufin yau gobe ma'anar da gobe take nufi a cikin ayar kenan to amma kalmar gobe tana iya nufin nan gaba a ce gobe amma ba wai yanzu ake nufi ba ba gobe ta gobe ba yana iya daukar anjima yana iya daukar gobe yana iya daukar jibi yana iya daukar sati mai zuwa yana iya daukar wata mai zuwa yana iya daukar baɗi yana iya daukar shekara ashirin kalmar gadan takan zo da irin wannan ma'ana a cikin alkur'ani mai girma ya za ka samu wannan karatun yana cikin suratul kafi ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إن شاء الله ولا لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله الله ما دوكين سركي يتي ولا تقولن لشيء karka يدك ka faɗa ga wani abu da kake so ka aikata ka ce lalle ni gobe zan aikata kaza to ba gobe ake nufi ba an jima tana ciki ko an jima za ka yi wani abu ka yi ka ce an jima zan yi kaza sai ka ce insha Allah in gobe ne ma karka ce zan yi kaza gobe sai ka ce insha Allah in baɗi ne ma karka yi ka ce zan yi kaza baɗi sai ka ce insha Allah wato kalmar gobe a nan tana nufin wato nan gaba duk abun da ka shirya za ka yi to ka ce insha Allah matukar nan gaba ne za ka aikata aikin wai wani ba ma guje a Kano zai tafi kasuwa domin ya siyo jaki yana tafiya sai haɗu da wani musulmi sai musulmi yake tambaye sa ina zaka je sai ya ce kasuwa zan je in siyo jaki yace to ka ce insha Allah mana ba ma guje ya girgiza kai ce ku musulmi kun cika kakale kakale ga kudin a aljihuna ga jakin a kasuwa ka ce sai na ce insha Allah zan siyo wannan musulmi ya ce yi haƙuri a sauka lafiya ba ma guje ya kama hanya ya shiga kasuwa ba ma guje ya shiga kasuwa kamin ya isa layin da ake sai da jaki sai ɗansa ne ya lallabo ya sare zaye yake masa aljihu ya kwashe kuɗin gaba daya sai da ba ma guje je kasuwa aka yi cinikin jaki aka kammala bayan an kammala cinikin jaki ya zura hannu cikin aljihu ya ɗauko kuɗi sai ji hannunsa ya yi tazarce cinikin jaki zai yi dole ya kamo hanya ya dawo gida ya kamo hanya yana dawowa sai sake haɗuwa da abokin na musulmi wanda suka haɗu da shi ɗazu sai ya kalle shi ya ce yaya ka sayo jakin sai ba maguje ya kalli wannan musulmi ya ce an sace in insha Allah ya yi hankali ko bai hankali ba ya yi hankali har ma ya sa insha Allah ba a muhallinta ba to kenan kalmar gadon a cikin wannan aya me take nunawa tana nuna nan gaba take nunawa ba gobe take nunawa ba to sai kuma ga wannan ayar da muka samu ita kuma Allah madaukin sarki ya ce wal tanzur nafsun ma qaddamat gadin kowace rai ta duba ta ga me ta gabatar domin gobe malamai suka ce domin gobe gobe a wannan aya gadan a wannan aya yana nufin ranar tashin alkiyama Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah wayannan matsaloli da kuke ji ana ta lissafawa akan wannan mimbari ba ana lissafa su ne kawai saboda a saurare su a ji su ba kamar yadda shugaban Abuja yake faɗa ya zama wajibi kowa a cikin mu ya dawo yayi karatun tanazu ya shiga taitayinsa ya ga yau dinnan da Allah zai turo mala'ikan mutuwa ya karbi rayuwarsa mutuwan nan wacce bai san yaushe ne zai yi ta ba yau idan Allah ya tsaye da shi a gaban sa yayi masa tambayoyi akan abin da ya aikata wacce irin ansa ce zai iya gaya wa Allah madaukakin sarki ya ku bayin Allah kar ka ɗauka cewa wai kiyama wai tana da nisa ba yau ne ko gobe ko za a yi ta ba man ma ta faƙaɗi ƙamat kiyamatu duk wanda ya mutu shi kiyamarsa ta riga ta tsaya da Allah ya turo mala'ikan mutuwa yau ya zara ranka to kai kiyamarka ta riga ta tsaya an kammala ba maganar sallah ba azumi ba ba komai abin da ya saura kawai aikin da ka aikata a baya kawai za a hisabi akan shi kenan kada ka yaudari kanka kuma ka ɗauka cewa wai shekaru mai masu yawa za ka yi tukuna kamin ka mutu wataƙila akwai wanda ya mutu bai kai shekarunka ba akwai wanda ran da aka haifo shi ma ranar ya mutu kenan ba dadewa a duniya ne yake kawo mutuwa ba a'a lokaci ne wanda Allah madaukin sarki ya yanka maka wannan lokacin kuma yana cika magana ta riga ta kare ba kari ba jinkirtawa kuma mutuwan nan duk inda ka shiga sai ta rutsa da kai kuma ba shawartar ka za a yi ba kuma zama a duniya yana da bambanci da zama a gidan haya gidan haya kana biya zaman ka a duniya baka biyan Allah ko kwabo shi yasa in za a tada kai daga gidan haya dole a baka notice amma a duniya baka biyan Allah ko sisi shi yasa in Allah zai fidda kai daga duniya bai baka notice mala'ika kawai za a turo a ce ka kama hanya ka tafi shi ko mala'ikan mutuwa baya binka ka balantana ka gudu masa a shi gamuwa da shi ake yi qur'ani yace qul innal mauta allazi tafiruna minhu innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum Allah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya musu innal mauta lalle mutuwan nan allazi tafiruna minhu wacce kuke kokarin guje mata wani sai ya guje wa mutuwa ya tafi wajen likita wani ya guje wa mutuwa ya tafi wajen malami masa addu'a wani ya guje wa mutuwa ya tafi kasuwa domin ya tara kuɗi kai yunwa ta kashe shi wani ya guje wa mutuwa ya shiga siyasa domin ya samu kuɗi wani ya guje wa mutuwa ya fada aikin gwamnati domin ya samu kuɗi wannan mutuwa da kuke guje mata Allah ya ce fa innahu mulaqikum za ta gamu da ku bai ce fa innahu mutabi'ukum za ta bi ku ba ita mutuwa ba ta bin kowa gamuwa da ita ake in kai gabar da gudu sai mala'ikan ya fito ta gabar sai ku hadu da shi ya ɗauka ya koma in kai yamma da gudu ya fito ta yamma ku hadu da shi ya ɗauka ya koma in kai arewa ta can zai fito in ka gina gida bene mai hawa ɗari ka hau sama domin ka tsere mala'ikan ta sama zai zo daga can sai ya ɗauka ya koma ka bashi lib ba sai ya iso kasa ba wannan shine ma'anar qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum mutuwan nan da kuke guje mata Allah maɗaukin sarki yace lalle ita mai haɗuwa da ku ne Allah yana nuna mana mutuwa iri iri amma ba mutuwa ce abin tsoro ba ka mutu ba imani ka mutu kan bidi'a. ka mutu kana mazinaci. ka mutu kana ɗan luwaɗi. ka mutu kana barawo ka mutu kana ɗan sikirar society ka mutu kana ba ruwanka da addini ka mutu kana kungurmin jahili da bai san islam ba wannan shine mutuwar da ake jin tsoronta Allah ya nuna mana ayoyi da yawa mutuwa ga ta nan iri iri ana yi man lam yamut bi saifi mata bi gairihi ta'addadat al idan baka mutu da takobi ba ma za a samu wani takobin ka mutu da shi hanyoyin mutuwan ne daban-daban amma duka ina za a je duka dai can za a je shi yasa wani zai sha giya cikin sai kumbura ya mutu wani ya sha farfesu cikin sai ɓaci ya mutu ya dai mutu wani ya je ya zina yana ganin ashe yar dakon cutar kanjamau ce ya ciwo daɗi ya ciwo bala'i ya kanjame ya mokaɗe ya tamuke ya wuce lahira a nan abuja akwai wanda over yana tafiya a mota an daga glass an sake ac ga kiɗa yana tashi kamar zai ruguza motar ga handset yana fira da karuwarsa tana gaya masa maganganu na soyayya tana gaya masa maganganu na ƙauna ashe bai sani ba an iso fly over tana i love you ashe sai ya kulikulin rakiya ya dunguro ya daga daga abu huwa ka dura shi aka mai da shi su ya dai tafi ko bai tafi ba ya riga ya tafi ba da daɗewa ba muke jana'izar wani bawan Allah jana'izar ta bamu mamaki mutumin ya sanya suturarsa ya yi kwalliya ya yi ado zai yi bankwana da iyali ya tafi kasuwa ya zauna kan kujera ya ce ta kawo masa ruwa ya sha ta kawo kujera ta ce alhaji ga ruwan ta ji shiru ruwan alhaji sai ta ga idanunsa a rufe ta ce kadda ya bacci ya ɗauke ka sai ta girgiza shi sai ya faɗi a shi har mala'ikan mutuwa ya gama operation an zara dan a wannan lokaci masu wankan gawa sai da aka cire dress ɗin da ya kame a masa wanka a sa masa likafani kun san wani abin da yake da ban mamaki muna wannan tarin a wajen jana'izar sai wani yake cewa to ai shi ya ga mutuwar tafi wannan ba da mamaki akwai bawan Allah da yana cin abinci ya sa loma tuwo a baki ya fara taunawa mala'ikan mutuwa ya zara ransa sai a wajen wankan gawa aka kwakwala loma tuwon daga baki shi ya ku bayin Allah mutuwar da ake faɗan nan tabbas tana nan tana gaban ku babu wanda Allah zai bashi ya dawoma a wannan duniya saboda matsayinsa annabi Dawud alaihi salam Allah ya bashi mulki ya ba shi annataka ya ba shi ilimi ya ce wa laƙadi ataina dawud wa da ilma ataina wa ilma Allah maɗaukin sarki yace hakika mun ba annabi dawud mun ba annabi Suleiman mun ba su ilimi mun ba su annabtaka ga mulki ga ilimi ga annabtaka Allah maɗaukin sarki ya haɗa musu annabi dawud alaihi salam idan zai fita ya je wani wuri gidansa gida na mulki presidential villa asarok kukkulla ko ina duk kofofin kullewa ake yi saboda mutum ne mai kishin matansa kun san wani abun ban mamaki rannan annabi Dawud ya fita ya bar gida an kukkulla kowace kofa hadisi ne wanda Ahmad bin Hanbal ya rawaito kawai mata sai suka ga wani mutum a tsakiyar gida a tsaye ta ina ya shigo ko ina kofofin gida a kulle matar da ta fara lekowa ta ce mun shiga uku idan annabi Dawud ya zo ba mu san halin da za mu samu kanmu a ciki ba yau ga wani namiji ya shigo masa a cikin gida ba wai irin karu mutanen mu na yanzu yan boko na yanzu waɗanda ba su san addini ba waɗanda suka sha boko zalla ba dan mata mis da addini ba kamin su sha wanda shi saboda tsaban lalacewa wai matarsa ita take zuwa ta musu sabis na abinci da shi da abokansa kuma ba hijabi ba suturar musulunci wuyanta a waje kanta ba dan kwali ta sa wata riga rabin mamunanta duka a waje in ta sunkuya gaba ɗaya mamunanta ana gani kafafunta a waje sharaɗanta a waje hannuwanta a waje wai ta zo tana sabi masa abinci da abokansa wai wannan ta riga ta waye ne sai ka ce mai cin naman alade bai kishin matarsa wallahi wani dan bokon da ya sha boko ya koshi bai sha ta tare da sunna ba da zai dawo da daddare karfe biyu ko sha biyu ko ɗaya na dare ya same ka kana fira da matarsa kana abokinsa wallahi nan ba zai ɓaci ba in ya kalle ka sai ce hai kaji sai ka ce dan wuta sai ce ma look you are my best friend whenever I am absent you used to take care of my beautiful wife saboda tsabar ya gama lalacewa shi yasa rayuwa ta gurɓace abokai na zina da matan abokansu ko ba abin da yake faruwa ba kenan abin da yake faruwa a halin yanzu kenan kowa kuma wannan mutumin ya musu kwarjini an rasa wanda zai masa magana san sai ga annabi dawud ya dawo annabi dawud yana dawa yana shigowa cikin gida sai ya ga wani namiji ke kama tsakiyar gidansa a tsaye annabi dawud ya tsaya yana mamaki ya matso kusa da shi ransa a bace ya ce kai man ant ya ce kai kuma kai waye wannan mutumin sai ya kalli annabi dawud sai ya ce anan allazi la ahabul muluk wala umtana min al hujjab ya ce ni ni ne wanda ban tsoron masu mulki kuma security ba su hana ni shiga inda nake son shiga kai ka ji irin ansa ana lazi la ahabul muluk wala umtana min al-hujjab ni ne wanda ban jin tsoron masu mulki sannan security tsaro bai hana ni na shiga inda nake so na shiga yana faɗin wannan magana sai annabi Dawud ya ce na gane ka ko kai waye mutum ya ce idan faman ana to haka ne ni waye annabi Dawud ya ce anta malakul maut ya ce kai mala'ikan mutuwa ne anta malakul maut kai mala'ikan mutuwa ne kun san me annabi dawud ya faɗa sai ya ce marhaban bi amrillah madalla da lamarin da Allah madaukin sarki ya kawo domin ka'ida ce kowane annabi idan za a karbi rayuwarsa sai an bashi shi zabi ya yadda ya mutu a lokacin ko bai san mutuwa yana so Allah ya kara masa in ya yace yana son Allah ya kara masa sai Allah ya kara masa cewa da yayin marhaban bi amrillah wannan ya nuna annabi Dawud ya zabi ya koma zuwa ga Allah a wannan lokaci to amma kusa abin da yake faruwa nan take mala'ika mutuwa ya zara ransa annabi suleiman ɗansa shi ya masa wankan gawa aka ainihin wato sa masa likafani aka yi komi daidai sanda aka gama gyara gawar kamin a ɗauke ta rana ta fito tana haska gawar annabi suleiman ya ba tsuntsaye umarni suka zo suka yi wa gawar inuwa saboda darajar gawar da girmanta da matsayinta wannan tsuntsaye su suka yi wa gawar rakiya suna mata inuwa har zuwa lokacin da aka sa shi cikin kabari ya ku yanwa kuna kallon ana mutuwa ba ku san me ake cewa mutuwa ba watakila mataka ta mutu ba mutuwa ka gani ba babanka ya mutu duk ba ya mutuwa ba ɗanka ya mutu ba ya mutuwa ba ba za ka san me ake cewa mutuwa ba sai ran da mala'ika mutuwa ya zo aka ce yau kai ake so a ɗauka ranan za san abin da ake cewa mutuwa wallahi ka daina ganin kana wannan a buge buge a buga nan a buga wani ya bushi kama ce ko sama da ƙasa za ta haɗu saboda shine shugaban marasa hankali da ƙasa wai sama da ƙasa ma in za ta haɗu saboda tsabar izgilanci da rashin kunya wa addini wallahi akwai ranar da za a zo a same ka ga ka a kwance akan gado baka iya motsawa ana an bashi ruwa ya sha a ce in ya sha ma amai yake an ba shi kunu ya sha an ba shi shayi a ce in ya sha hararwa yake bai zama a cikin shi ya za a iya zauna a cikin shi ya riga ya cinye rabin shi ya zai iya zauna wallahi akwai lokacin da kana kwance mala'ikan mutuwa zai zo ya zagaya ka ya ce ya kai wannan bawa tun daga ran da ka zo duniya yau shekara kaza Allah madaukin sarki ya kayyade maka zaka ci abinci kwarar shinkafa kaza kwarar gero kaza kwarar dawa kaza kwarar masara kaza kwarar alkama kaza ni kuma aka danka ta hannuna duk sanda zaka ci ta hannuna Allah yake baka yau na zagaya duniya gabar da yamma kudu da arewa banga kwara abinci kwara ɗaya tallintal da Allah ya halitta domin ka ci ba ka cinye naka sauran da jama'a ne ina buhunan da ya tara a cikin su to babu raban sa a ciki ina kuɗi da aka makare a bankuna akwai account a first bank akwai a second bank akwai a third bank akwai a first bank ina suke ba raban sa a ciki na magada ne ina kujerarsa a ofis zai tafi ya barta za a koma zuwa gawa ka riga ka cinye naka abin da ya saura na mutane ne shi yasa mara lafiya ya rashin lafiya ya tsanani ba a tilasta shi ya ci abinci in yana da rabo zai tashi ya ci in kuma ya cinye nashi ko kun bashi zai fito ba zai zauna a cikin sa mala'ikan da ke lura da ruwan da kake sha ya zagayo ya ce ya kai wannan bawa tun da ka zo duniya ruwa da Allah ya ɗiba maka za sha ɗigon ruwa kaza ne ka shanye naka sauran na jama'a ne mala'ikan da ke lura da iska da kake shaka ya zo ya ce maka duk iska da Allah ya halice ka ya yanka maka numfashi biliyan kaza da miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza ni aka ba umarni na rinka kirgawa da kayi ɗaya sai in yi mai in ka ƙara na yi mai nasuwan ya zuwa yanzu duk numfashin da Allah ya ɗiba maka kai ka kammala su gaba ɗaya ba sauran iska da zaka shaka ta sauran mutane ne kawai yanzu numfashin da ya sauran maka bai wuce guda bakwai ba saboda aka kashe shirya on your marks ready to ya za kuma a wannan lokaci shikenan kuma ga yanwa kowa an kewaye yamna adama wanda daska ummuka bakiya wan nasu haulaka yadhakuna surura fa amal li nafsika an takuna idza baka fi yawmi mautika dhahikan masrura ya kai dan adam mahaifiyarka ta haife ka ka zo duniya kana kuka alhali su kuma mutane sun kewaye ka suna dariya kai kana kuka yan uwa da dangi ana farin ciki ana wance ta sauka lafiya to akwai ranar da yan uwan za su kewaye ka suna kuka ranar da za ka bar duniya to kai kuma a rana a samu su suna kuka kai kana dariya ba suna kuka kana kuka ba ka shiga uku ta ɓaci ba ta ƙara gyaruwa yabna adama waladatka ummuka bakiya والناس حولك yadhakuna surura. فأمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا مهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجر ومهما طال العمر فلا بد من دخول القبر ولو عشت ألفا ثم ألفين بعدها فلا بد من يوم تسير إلى القبر تزول للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد وتب أما جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الركود فتندم إن رحلت بغير زاد وتشكى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم له زاد وأنت بغير زاد أينما تكون يدرككم الموت يحدكم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة da dama daga cikinku basu san bala'in da ke cikin zararai ba bala'i ya kare a wajen zararin dan adam da za a samu ugiya a zura ta bakinka ta kama hanjinka ta na hanjinka gaba a ce za a zaro hanjin ta bakinka bai kai bala'in da ɗan adam yake ji yayin da za a zare masa rai ba da za a kama ka da ranka a kira mahauta a ce su feɗe fatar ka da ranka bala'in da zaka ji yayin da ake maka wannan fiɗa bai kai bala'in da dan adam yake ji yayin da ake zare masa rai ba yanzu an riga an zare rai kuma shikenan sai gagawa a kwanci dangi an yi kuka ba yadda aka iya ga mala'iku an turo an ce ku zare ran mala'ika mutuwa in zai zo daukar rai ba shi kadai yake zuwa ba bataliya ta mala'iku yake zuwa da ita ba shi kadai yake zuwa ba mala'ika ɗaya an turo shi zai iya cicciban najeriya gaba ɗayanta da jihohinta talatin da shidda da birnin tarayya abuja da Asar Rock da Central Mosque da Central Church da Central Market da da all sides down mala'ika guda ɗaya zai yin wannan amma ba za a turo mala'ika ɗaya karɓi danka ba mala'ika mutuwa in zai zo karɓar rai da tawaga ta mala'iku yake zuwa wannan ne yasa in kana karanta ayoyin alqur'ani mai girma in baka san qur'ani ba ma sai kama akwai tuka da warwara domin a wani wurin sai a ce maka mala'ika guda ɗaya ke karban rai sai a ce qul yatawaffakum qul yatawaffakum malakul maut alladhi ukila bikum thumma ila rabbikum turja'un Allah yace qul ka faɗa musu ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al malakul maut mala'ikan mutuwa allazi wukila bikum wanda aka wakilta shi rinka karbo rayukan ku ya tawaffakum shi zai karbo wannan ayar ta nuna mala'ika nawa ke zuwa karɓar rai mala'ika guda ɗaya sunansa malakul maut ba zara'ilu ba malakul maut na'am to wannan ayar ta faɗi haka to amma idan ka je ka wajen wata ayar kuma sai Allah ce hatta iza iza jaa ahadahumul maut tawaffatuhu rusulana yawa wa hum la yufarritu to daga nan an kwace shi na zaka yi marudu ila allahi maulahumul haqq ala ala lahul hukum wa huwa asra'ul hasibin ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الله يتي حتى إذا جاء أحدهم الموت هل لو كتند متوى تزوزا تدوكي ɗaya daga cikin waɗannan mutane Allah ya ce tawaffatu rusuluna ƴan aikan bataliya da zamu turo tawaga da zamu turo sai ta karbo ransa mala'ika ɗaya ne na aka ce ko mala'iku da yawa to a wani wurin kuma sai a ce ma Allah ne yake karɓar ran da kanshi Allahu ya tawaffal anfusa Allahu ya tawaffal anfusa ina mautiha wallati lam tamut fi manamiha Allah madaukin sarki ya ce Allahu Allah ya tawaffal anfusa yana karɓar rayuka hina mautiha yayin da rai za ta mutu kenan wannan ayar kuma wata ce yake karɓar rai yawan baka san Qur'ani ba sai ka ce akwai tuka da warwara can an ce mala'ika da nan an ce mala'iku da yawa nan an ce Allah ke yi da kanshi a kowa an jingina karɓar ran zuwa gare shi gwargwadon irin rawar da ya taka ne da aka ce mala'iku da yawa ke karɓa mala'iku da yawa ne suke zuwa to amma ba haka suke ba mala'iku suna da shugabanci akwai ciyaman na kwamitin mala'ikun da za su zo akwai kwamandan bataliyar mala'ikun da za su zo yayi wani lokacin an samu nasara a fagen daga sai a ce sai a danganta nasara zuwa ga jagora ko ba haka ke ba sai a ce murtala shi ya kama inugu shi kadai ya kama ta ko har sojoji to me za ka ce shi ya kama saboda shi ya me eh na'am kenan an ce shi ya saboda shi ne komanda to shi ya sa nan gurin aka ce komandan ne karbi ran to amma waye bada umarni ah, to yanzu za ku ji gwamna a jiya ya ce ni na muku wannan kwalta ni na burtsatso burtsatse ta burtsatso ruwa yana faruwa ko baya faruwa da ce shi ya kwanta tsakanin ku da Allah shi ya je kwanta da kanshi ya tuka gireda ya dauki diga ya dauki cebur ba yana ofis yana shan AC ba amma yace shi yayi to akwai wanda yasa kuma yace ƙarya yake yi waye ba da umarni kenan tunda shi ya ba da umurni shi yayi ko kuma dole aka yadda to su ma mala'ikun da suka zo karɓar ran Allah ya ba su umarni shi yasa aka ce Allah shine wanda ya karɓi ran Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha to yanzu ga bayi sun zo suna ga ka a kwance yanzu kuma ranka ne za a karba kwanaki sun kare ka sadu da kuma a lokaci yayin da bawa ya zo zai mutu duk laifin da yawa Allah a baya sai ji laifuffukan suna zuwa kwakwalwarsa izinin nan da kai a boye sai ka ji ka tuno kun zauna da wani kun zagi wani sai ka tuno ka saci kudin talakawa ofis sai ka tuna kayi wani sharri sai ka tuna ka ki sallah nan kan lokaci sai ka tuna baka ma zuwa jami'i duk sai ka tuno a rana abin da zai rinka zuwa maka a kwakwalwa kenan ga mala'iku kuma sun zo in bawa ne na banza batalin mala'ikun azaba zai kwaso in bawa ne na kwarai a ɗebo mala'ikun rahama ga ka a kwanci ka duba iya kallon ka mala'ika ne nan take ba su umarni ya ce a tattaro ran sai ya fara tattaro ran daga kafafu ana tattaruwa kai Allahu akbar da fa san da yake da lafiya ko magana mutuwa bai so yi yanzu akwai wanda bai so yi magana mutuwa da ko hira kuke da ka kawo magana mutuwa ya ce haka ana zaune lafiya ka kawo mutuwa. ko ana zaune lafiya kaji sakare ana yanka bayan Allah ajiyar zuwa kana magana ana zaune lafiya an fara tattaro rayukan daga ƙasa ana tattaro ran ana tattaro har ran a wasu sama da shi duk inda aka wuce sai ya mutu shi yasa kafafu ke fara mutuwa ina za su fara mutuwa kafafu ya zama ba su aiki sun yi expiring duk inda ran ya wuce to nan ya mutu haka za a yi haka za a yi har zuwa lokacin da ran zai zo makogwaro in ran ya zo makogoro to a lokacin ne sai Allah ya ce mala'ikun su dakatar da aiki akwai wani question akwai tambaye da ya kama akwai dan wani interrogation da ya kamata ya maka kalla idza balagati taraqi kalla idza balagati taraqi to wace tambaya za a yi wa qila man raqo to shi fa wa zanna annahu al-firaq ya labarin kama buka ta taffati saqu bisaq ya ina zai kwana rabbika yawma idhnil ma Allah ya ce kalla a haiza iza balagati taraki yayin da rai ta zo a taraki a taraki shine wannan kashi na wuya nan makogoro rai ta iso makogoro saura a zari in ta iso makogoro sai Allah ya ce mala'iku ku dan dakata akwai tambayar da ya kamata a masa wa qila man ra sai a ce wani dokta ake da shi da zai iya zuwa ya tada wannan mutumin duk likitocin duniya ku kira su duk likitan da za a kira a kira in akwai wani mai rukiya da za a kira a kawo in akwai wani mai addu'a da zai tofa ya tashi duk limaman Abuja ku tara su su tofa ya tashi in ji Allah duk likitocin duniya ku kira su wani likitan ya tada shi akwai mai ya tada shi in ma shi ne likitan bai ya tada kai ran nan kuma shikenan ruwa ci sarkin rafi kun san wata shegantaka da dama daga cikin manyan kasar nan wallahi sun dauka in ka mutu malafin ka ne ba za ku gane wannan ba idan aka ce wani babba ya mutu ko wani gwamna ko wani minista ko wani sanata manya an fara zuwa da rusa rusan motocin nan masu numfashi kaga mota kamar tana zama a dining table tana breakfast da lunch da dinner sun zo suna saukowa ana kada riga ana riguna kababba cikin su tati ana sabawa wallahi ka matso kusa ji tadin su wallahi in ka matso kusa kana jin tadin su sai ka dauka ba sa sallah dan wani daga yazo yana fitowa a ce ya aka ce ai Allah ya yi masa rasu ya ce look ba ya mutu ba na yes i know he's really dead but what is the cause what is the cause wai ya san ya mutu amma wai what is the cause wai me yasa ya mutu a ce ai ranka ya dade rashin lafiya ne kuma abin ya zama chronic to shine aka kwantar da shi sai ce look a wace asibiti which clinic a ce a ah, wajen asibitin Dr. Sharp Sharp anan ne aka saukar da shi ana faɗin wannan sai girgiza kai ce oh god i had been telling him that's the problem I warn him, I warn him, but he didn't listen. Wai ya ja kunnen shi, ya ja kunnen shi wai bai ji ba. Wai ya zai zauna wa'annan ƙananan likitoci suna dakuna shi, quack doctors irin wa'annan. Na san wata asibiti a Germany, da can aka kai shi. I am 100% sure he will have been alive by now. Wai akwai asibiti ya sani a Germany, wai inda an kai shi wannan asibiti, wai 100% sure. Wai da yanzu yana da rai bai mutu ba. Wai bai mutu ba. Kenan shi tun da ya san asibitin shi ba zai mutu ba. shi yasa za ga yana zina ba kakkautawa ya sa ku zabe shi ya sace kuɗin ku ya zina da ƴaƴan ku ya zagi da ku a taba musulunci kuma yace it's not a problem musulunci addini is a personal issue ku zo office ɗinsa za ku yi masa magana islam ya da sauraron ku ko abin da yake faruwa ba kenan kaga ga ku kuna sai ku ga ku da babban mutum muhimmi wanda ya kai ku ya saurare ku ku je ku same shi a office amma he is completely useless and hopeless sai kun je kun ko sallama ba sa so a musu ko ba haka ba da ka ce assalamu alaikum sai ɓatare daga cikin ofis da ce who is shouting outside who is shouting wai yake shouting out wai assalamu alaikum da ka faɗa wai shouting kake wai ya yake so kai wai shi dan boko ne ya sha boko ya koshi wai ka kwankwasa ka kwankwasa kwan kwan ka ce excuse me i enter place ya ce yes come in wai shi ga dan new millennium dan new millennium ko new dan wuta ka zo kar sai da zaka yi masa magana islam kana ranka rade maganar musulunci kaza kaza kaza yana look this is a public office there is a line of demarcation you know you know between you know yana wani daga ma Allah ka yana ino useless ku zo kuna musu maganar islam ba ta sauraron musulunci to shi tun da ya san asibitin zai mutu shi ya inda sa ba zai mutu to likitan asibitin ma sai ya mutu ita asibitin Germany din ko ba zai mutu ba idan an ce masa a ah, accident ne ranka daɗe hatsari ne ya same su sai ya ce okay okay what what of the driver is he experience wai direban da yake tuka shi kwararre ne a ce ai kwararre ne ranka ya yi shekara ashirin yana tuki bai tuba kai dai tsotsai ne Allah ya kawo an dai Allah ya kawo tsotsai to sai ce okay wait wait wait look ku komi ku ce Allah ana canja tire position every 1000 kilometers wai shi dole sai ya kawo maka wani abu shi bai yadda Allah ne kawo Ya zo ne ya zai amfani addini kun san ku kuma talakawa inda kuke ba mu haushi wai sai irin wannan shirgegen matsiyaci ya mutu kuma ku za ku je bai cin abinci da ku bai haɗa sau da ku a sallah ba ku taɓa ganin shi a jam'i ba ba ruwan shi da ku ba ruwan shi da addinin ku sai ya mutu kuma da rashin hankali ku za ku je ku ɗauki gawa ku kai makabarta ku za ku masa jana'iza dan kai baka da hankali kai za ka je ka ɗauki riga ka je kana tuna inda za a binne shi ina abokan hudda su suke wallahi in kuna so koya musu hankali idan irin wannan ya mutu ba ruwan shi da addini bai sauraron ku bai sallah tare da ku bai gaisawa da ku bai komi da ku kullum ku zo a ce oga yana upstairs kullum oga an samu mala'ika mutuwa ya rikito shi daga upstairs ya dawo downstairs wai sannan wai sai da ya mutu ku tattara duk wanda ke huda da shi duk ku ne musu duk gwamnan da ba ruwansa da addini in ya mutu a nemo wanda ke huda da shi ina abokan cin abincinsa ina wanda yake conference meeting da su a nemo su su za su yi jana'iza a kira wannan a ce kai menene aikinka ya ce ni ne kwamishinan yayyan kafila da safiyo a ce to maza jika makabarta ga gatari kai zaka ku ba shi diga da ce bayan kafili da safiyo ba ku ba shi diga da ce mure ba shi ne kwamishinan yayyan kafila da safiyo ba a ba shi diga da ce mure a ce to tafi makabarta ka yanka fili kai ka tona kabari a ce wannan kaiwa ya ce ni kuma eh, special eh, eh, assistant special duty a ce special duty Eto eh, ga aiki na musamman ya samu kai za ka yi wankan gawa duk wani rabu nan ku raba musu assignment a ce kai fa ayyukan yau da kullum a ce to ɗauki mukara a ce ga aiki yau da kullum ya faru dama ita mutuwa yau da kullum ake ko ba yau da kullum ake ba ku danna masa makara ku yi haka sau ɗaya ku ga za su dawo su shiga tetesu su ko ba za su dawo su shiga tetesu. su ba amma mutum ba ruwan shi da addini ba ruwan shi da islam yana mutuwa ku za ku je ku cika wurin limamin ku da kamsu salawar ya mutu ba ku da time din zuwa jana'iza malamin da ke karantar da 'ya'yanku ku islamiyya ya mutu ba ku da lokacin zuwa sa. dan agajin da ke wa addini hidima an ku ya mutu ba ku da lokaci wani dattijo na tsatse mai mutunci anguwa ya mutu duk ba ku da time sai wai an ce wani ya mutu kai ku je ku taru wa magana ku ce ai an sa kanofi kuma ana kawo da faduka da five alive ta yanzu gashi a kwance ana tattaro ran ran ta iso kogoro Allah ya ce duk likitan da za a nemo a nemo sheta da gawa akwai mai iya tada ka ba mai iya tada babu waltafati saqu bisad wa zanna aikana shi kan da yake kwance yayin da yake ta buge bugen neman likita shi ya tabbata annahu alfiraq lokacin barin mutuwa duniya yazo ya san mutuwa ce ta zo ya san me yazo ya san mutuwa ita ce ta shi ya san ranar rabuwa ta zo ba tashi ya ga wasu alamu da suke nuna masa ba zai tashi ba kuke wahala da kanku nan ne za ka ga mutum jarumi ya zama shi da ya fi kowa rashin kunya ya fi kowa zaƙin baki da ya shi yana yana fiki fiki da ido a talabijin kaman sai ka gan shi ya zama shi kuma a da kuma shine zai zo ta fiki fiki a ido talabijin yana muku ƙarya mutum ya tsaya ya ta kwanta na ƙarya kuma ya san ƙarya yake ko ba ka suke yi ba mutu ke tafi gibi yana duk tana dai mun yi yanzu haka maganan da ake an ware naira miliyan tamanin da digo tara saboda ya kan zazzabin cizon sauro kuma shine sauran da ya ciji mutane wannan an nemo shelter shi ya kamata a fesa shi ne sauran da ya ciji al'umma ko ba shi ya shanye musu jini ba ko ya zo yana maganar zazzabin cizon ba wani cizon sauro wannan yasa duk matsalar take damu islam ku sai da za ku yi da su abuja ce na san yadda take wallahi na san yadda take matsalar da ke faruwa kenan a zaba mutum daga garin su da ya zo nan cikin abuja ya shigo ba ruwan shi da sauran mutanen garin su ba a sake ganin shi kawai ya zo a matsayin dan majalisa ko ya zo a sanata uwar shi ma ba ta ganin shi uban shi ba yadda zai ya gan shi wallahi sai ka samu mutum baban shi ya taso ya zo abuja ya kwana uku yana so ya ga dan shi wadan yana majalisa bai samu ganin shi ba duk yadda ya gan shi ba zai gano ba mata shi da ta buga wuya tana baba ya zo fa ta ce to shi baba na faɗa masa abuja ba wurin zuwan shi bane me ya hada shi da abuja na ce ya zauna ya zauna can ya jira in ya zauna ya jira yaushe ka je har ya ganka tsoho ya jira ya jira ya gaji matsala ta masa yawa miskila masariya miskila takasiya miskila manjiya miskila miskila miskila sannan ya taso ya kawo wai ya zo sannan kuma kana magana duk kudaden ku banda karuwai da yan banza ba wayanda ake kashe su ko ba su bane duk karuwa da tafi kowace tsada a Najeriya Abuja take ko ba nan take ba ka samu wai mutum ya saya wa karuwarsa 6 mota wajen miliyan biyu ya saya wa karuwarsa yanzu magana da ake ku tambayi masu sai da motoci irin manya-manyan motoci da ake da su irin end of discussion continue discussion eh, irin su anaconda irin su camry masu wando sun fi tsada in sabuwar ce ta ai ga wacce mai kofa da ita ya kamata tafi ara ko ba ita ya kamata ba mai kofa biyu ita ce babba ita ya kamata ta fi tsada to mai kofa ɗaya ta fi tsada kun san me yasa ta fi tsada su ake sayawa karuwai tunda su ake sayawa karuwai sun fi tsada ku zo za ku shirya wa'azi ku rasa yadda za ku yi yanzu shugaban Abuja yake magana wurin da kamar zai fashe da kuka shi ya san irin matsalolin da ke damun Islam za a je a tattauna damuwar musulunci da shi ya dawo gagara bacci kwanaki da na je shi asibiti don ce shugaba matsalolin Najeriya yankewa wasa ka kaza su kai iya abin da ka iya yi sauran ka baro Allah ya za ka ga su ka ga musulunci baka da dama wacce za ta gansu cikin sauki sai karuwarsa duk inda yake yana da layin da ya bata hotline za ta kira shi zai ansa kuma watakila arniya ce watakila ma zina aka yaka haifi uwarta saboda ka ita zina wurinta laifi ne laifi ne zina wurinta ba ku ji wani ya murkushe matar ɗan shi ba ƙarya ne ko ba ku san shi ba ƙarya ne ita ba ta yi shi da ita aka ce wai da gaske ne tsoho ya murkushe ki ta ce to sai me aka ce ba gane sai me ba ita ubanta da ya haife ta ma ya taba zina da ita ubanta da ya haife ta ma ya kwanta da ita to me in ba ba miji to sai me ya zo na iska ya wani iri iskanci ya saura mata a duniya ita ce fa wacce zaka samu wani sunan shi Muhammadu ko Ibrahim ya fito daga Kano ko Kaduna ko Katsina ya zo ne yana dan majalisa shi yake kwana da irinta matan shi ya baro su a ƙauye sai ya wata biyu ba su gan shi ba in ya je ce to akwai musu buhun shinkafa dangote katan biyar na makaroni jarka ta manja da jarka ta man gyada wa ya ce maka iya abin da suke bukata kenan wa ya faɗa maka iya abin da suke bukata kenan as a husband ba su da bukatar su ganka ka ɗebe musu kewa ƴaƴanka ba su da bukatar su samu time da kai masu ganin su sai kawalansu wayanda ke kawo musu karuwai suna zina da su suke ganin su ba wai na ce muku duk haka suke ba amma wallahi akwai da yawa haka suke a cikin su akwai na kwarai ba a rasa na kwarai kamar yadda har masallaci akwai yan banza to akwai na kwarai amma na kwarai yan kaɗan ne they are very few few fiw abin da yake faruwa kenan mai dan dama daman shi ne ba zai taimaki uban shi ba sai dai baban matar shi wannan mai dan dama daman shi wallahi mai dan dama daman kenan wanda ba ruwan shi da tsoho tsoho ya zai kwana uku bai ganshi bai cewa matar ta bashi dubu talatin a kai shi a je a tura shi a wata doguwar bus ya koma ƙauyensu amma idan baban matar shi ne zo turarin za ka ga hidima a fada supermarket a rungumo a ɗebo ana ya yana mai honorable illo very special day kuma honorable illo wai surukin ma akwai honorable ko kannansa ba sa hutu gidan shi sai kannan matar shi wannan fa mai dama daman kenan kun san me yake faruwa wallahi yau idan kahira ta shigo abuja ta taso ko daga inugu ko daga lagos ko daga port tana da dan fasali ta iya zanzaro ta fiddo abubuwan titi titi ko idan ana kallo ta shigo ina tabbatar maka a cikin shekara ɗaya sai kaga tana iya biyan hayan gida da ake biyan dubu ɗari da ɗakin da take biya abuja sai ka ganta da mota mai tsada tana shiga mota miliyan uku ko mota miliyan hudu sai ka ji kannanta guda biyar ko shida tana iya sponsorin ɗinsu a karatu ba abin da ta kawo banda tsuriyarta iya abin da ta kawo abujar ke ko akwai abin da ta kawo banda wannan iya kayan sayarwar ke kenan guda daya kuma duk suwaye masu saya su biya musulmai ne sai ran juma'a sai dai na muku su safar farar riga su zo sahun gaba ko kuma ku buɗa musu irin wannan ai buɗa ne ya kamata a samu mashi shi yasa duk sanda kuka ga wani dan siyasa a cikin ku mai son addini ku masa addu'a duk wanda kuka ga dan siyasa ya shiga siyasa da manufa kishin al'ummarsa damuwar rayuwar al'ummarsa damuwar rayuwar addininsa kuma masa addu'a Allah ya taimake shi dauka shi ya kare shi akwai su suna nan ɗaiɗai ku duk inda kuka san irin wannan ku musu addu'a kuma duk inda suka tsaya takara ku rufa musu baya sun ci ba su ci ba daga Allah ne ku dai Allah ya ga kun yi abin da za ku yi kuma ku tarakawa da addu'a kuma dai Abuja ce ga ta nan ko kowa ma ya zo ya shegantaka da zai wata ran zai barta in baka bata da arziki ba wata ran kanjamau za ta murƙushe ka mai da kai ƙauyen sai ka samu wata ka ciwo bala'i ka dawo gari ranar za kowa kwara kowa ba ka gan shi ya ƙare kamar ɗan ruwa sai bakin tsiya to yanzu ga ka kwance ga mala'ika zai zana rai wakila man raq wa zanna annahu al-firaq wal tafati saqu bi saqafa sun riga sun mutu saboda haka sun harɗe da juna ba su aiki wasu malamai suka ce wal tafati saqu bi saq ijtama'a alaihi amrani abubuwa biyu sun haɗu akan shi wasu abubuwa ne guda biyu al'amrul azim bil amril azim manya manyan lamurra guda biyu wasu ne manya manyan lamurra guda biyu malamai suka ce firaqun anid dunya wa iqbalun alal akhirah Bari duniya dama duk tanadi tanadinsa duniyar yau tanadi yanzu za a yi ne ya je ya gina wani mahaukacin gida amma bai taba masallaci ba balle makarantar islamiyya ko janareton wa'azi bai taba sai ba amma an yi wani mahaukacin gida waka wa an gina gida wai air condition kawai 150 aka sawa gida. sai ka ce gidan yan wuta air condition 150 wai ya samu kudi ne AC ma 150 tarazo sai da muka batar da katan 200 ya ce shajja sai da muka 23 wai shadda uku a gida sai ka san shi da shugaban masu kashi na kasa wai shadda uku a gida wai eh, duk cikin gida ne an tona rijiyar burtsatsai duk wai a cikin gida wai burtsatsai uku a cikin gida wai an yi bohol uku kuma ko bohol uku nan da kyar za a laula da ruwa da ya mutu yaya da jikoki ba mai iya maintaining gidan ko kwallon tarkin gidan ba iya siya yana mutuwa washe gari fulawar gidan za ta fara bushewa ta gama aiki ko ba ta gama aiki ba to ga shirke ke gida zaka bari zaka tafi kabari zaka tafi matsatsan gida ko ba matsatsan gida zaka je ba dan matsatsan gida zaka je gida ne dan matsatse dan da an kawo ka kabari an aje ka bakin shi zai yi magana yace kai leko ka gani kaga nan ciki na ba komai duk bala'in da gani da kanka ka zo kakka kuskure in ka shiga uku ka ce wani na jawo maka le ko gani ba komai a ciki na. kabari yace kaga nan gidan da ka zo yace eh, yace gida ne na matsi ka zo da abin da zai yalwata maka dan akan matsa dan adam sai haka karkarsa sun sarko da juna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna lil qabri daqta law naja minha ahadun la naja minha sa'ad ibn mu'az annabi yace akwai wata matsewa da kabari yake wa dan adam in an sa shi a ciki da akwai wanda zai tsira daga wannan matsewa da sa'ad ibn mu'az sayyidul ansar da shine wanda zai tsira annabi ya ce domin sa'ad ibn mu'az ran da ya rasu wato al'arshin ubangiji sai da ta yi motsi saboda mutuwar shi shugaban ansar mutanen madina ran da ya mutu sai da al'arshin ubangiji ta yi girgiza saboda jajanta wa mutuwar shi sannan sai da aka bude kofofin sama wa'inda ba taɓa bude su ba sai ranar akwai mala'ikun da suka sauko da ba su taɓa saukowa duniya ba sai ranar da ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a je wajen jana'iza an gaina ta sauri yana ta sauri aka ce ya rasulullah sauri me kake ta kalmar mutane sun fara tsinkewa yace ina sauri ne mu isa mu masa wanka kada mala'iku su riga mu su masa wanka sabai suka ce ya rasulullah gagawar mu dauko ba mu jin nauyin ta annabi ya ce ya za ku ji nauyin ta bayan tare da mala'iku aka tallaba da aka je filin jana'izar sa annabi bai tafiya kan kafafun shi da digirgire yake tafiya akan yatsu yake tafiya aka ce ya rasulullah ka taka da kafar ka mana yace duk filin nan Allah ya cika shi da mala'iku sun shimfida fikafikan su sai wani mala'ika ya dan janye fifikan sa in samu inda zan aje ta amma duk da haka sai da kabari ya batse shi sai da kabari ya me idan kabari ya matsa wannan ni ya za a mu ya za a yi wa alarama kai ya za a maka waye cikinmu yake da ɗaya bisa miliyan ɗin darajar wannan ya ce ka zo da abin da zai yalwata maka abin da zai yalwata maka fa yanzu ne zaka yi yanzu ne zaka yi abin da zai yalwata maka kamar ya ce nan gidan gidan duhu ne fa duhun bala'i ne a ciki ka zo da security light ka san security light din wayannan sallolin da ladan yake hayya ala sala hayya ala fala kana kwance baka zuwa masallaci ayi da kai hayya ala wani fa sai rana ta fito har ta fadi bai samu jami'i ko dai a ranar ba ayi asuba da shi ba a jami'i ba ayi azhar bai zo jami'i ba ayi la'asar bai zo jami'i ba magariba bai zo jam'i ba isha bai zo jam'i ba kuma wai yana sai da fiwa wata ne ko yana tura garuwa ko to kai ya wutar za ta maka yawa min nari ilan nari bala'in ya ma yawa a nan duniya kana kwanciya akan benci kuma kaje lahira ka shi bala'i wani lalacewa ne wannan wani kuma yana ofis ne ana ta signing boca da abubuwa ana cika fayil ana wai shi ƙwararren ma'aikaci ne ana hayya ala sala hayya ala falabe da lokacin zuwa masallaci bai cikin ajandar shi kasuwa kuma an ce ga kasuwa masallacin kasuwa na cika to ba a ciniki inda ya ga kasuwa na kiran sallah masallaci ya cika to kasuwa ba ta tafiya ne akwai matsala in ciniki yana tafiya dan kasuwa da dama bai iya zuwa masallaci a nan sa zai kuma yana yana sallah ma yana ciniki in ka zo ka ce nawa nawa ya haka ya haka sai ciniki ko sallah yake in ka yi ciniki kuma yana sallaka ka miƙo mai kuɗi zai karba in akwai canji ka jira in ya je ruku ya sujada to in zai taso sai daga shimfiɗa ya ɗauko ba canji to ina zai je da wannan ba a sallah yanzu ba idan ana mitin na gwamnati idan wani ya ce lokacin sallah ya yi to ya zama cikakken ba kallon sa za a rinka yi me ya kawo magana sallah kuma wai me ya kawo magana sallah ana cikin mitin sai ka ce mitin ya zo yi duniya sallah ba Allah ka gafarta mana kabari ya ce leko ciki na wannan gidan da kake gani gida ne na tsutsa ka zo da abin da zai taimake ka ba tabarma a nan fa ka zo da ita ko ba ka take ba a nan duniya kana kwanciya akan katan gado ga katuwar shimfiɗa ga kafi amarya laushi ga carpet carpet din ma sinkin carpet ƙasa an sa tarazo ga split air condition ga 7 by 7 wai katifa ma daga turai aka kawo ta wai akwai katifa ma da ake hadawa da wutar lantarki ana zafi ta sanyi in sanyi ake sai ta bara dumi dumi to duk sai ka gama wannan akai kabari a kwantar da kai ba taburma ba katifa a ƙasa ba fulo ba windo balle fanka balle balle balle kuma nan zaka zauna dole kuma kabari na kowa iri ne da kabarin shugaban kasa da kabarin talaka duk iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya ne duk nan za a danna ka kuma ku lura in za a kai ka kabari ba a kai ka da abu mai daraja likafanin ba a sayi shadda fara mai kyau sai ka gama sanya farin boyin da farin filters kana dubu saba'in daga to da ka mutu sai a tuɗe wannan ba za ka tafi mutane da kuɗi lahira ba sai a samu wani farin melti da ya fi kowanne arha sai a duk uku na ka a ciki a kai ka ko ana duk uku na da farin shadda mai tsada in an sa ka a cikin kabarin maimako a ɗauko falanki wajen na katako mai kyau wanda aka gyara da plowed wai shi ma ya yi tsada faskare za a sa danne kare shi faskare mata ga kuma suna nan suna ta murna ka tafi sun huta ƴaƴa dama ba sa samun kuɗi sosai suna ce maka ma'aji to yanzu ma'aji an kori ma'aji za su karɓi kayansu da kansu ku za abin da yayanci suke kiran su ke ya tara dukiya ba amfanin addini ba ruwan shi da yayan talakawa duk ƴaƴansa sai Allah mai da su yin iska saboda yaƙe taimaki addini ya damu da ƴaƴan talakawa sai ka samu a gosu akwai ƴaƴan talakawa sun fi hamsin sun gama secondary school da five credit including math and english amma sai dai su yi a taba ko su tura kura bai iya taimaka musu tafi so karatu to ina masu kuɗin namu suke